yau muna ashirin da biyu ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo sha biyu ga watan tara dubu biyu da tara ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yau za mu shiga sabuwar sura ita ce suratu zumar wannan sura makkiya ce duk da an samu maganganu na malamai akan istisna'in wasu ayoyi amma ƙauli rajihi dukkaninta makiya ce ita ce sura ta talatin da tara daga sama tana da ayoyi saba'in da biyar tana da kalmomi dubu da ɗari ɗaya da saba'in tana da hurufa dubu hudu da ɗari bakwai da takwas an kira ta suratu zumar summiyat suratu zumar لأن الله تعالى ذكر في آخرها زمرة الكفار saboda a ƙarshen sura ɗin Allah ya magana a kan bataliyar kafirai al'ashƙiya taɓaɓɓu mal izlal wal ihtiqar tare da ƙasƙantarwa da wulaƙantarwa wa zumar al mu'minin Allah kuma ya ambaci tawagar muminai as-su'ada masu arziki ma'al ijlal wal ikram tare da girmamawa da mutuntawa mawdu'u hadhihi sura abinda wannan sura za ta karantar da mu ko saƙon da take ɗauke da shi alhadithu an tauhid magana akan tauhidi kaɗaita Allah ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa adillatu wujudillah da kuma dalilai akan samuwar Allah wa wahadaniyatihi da kuma kasa wa anil wahayi wal qur'an kuma za ta magana akan wahayi da alkur'ani bismillahir rahmanir rahim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربوا تقربنا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب saukar da littafi shine alkur'ani zalikal kitabu la raiba fi min allahi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala al'azizi mabuwayi alhakim mai hikima mai hukunci tanzil wasu ce muftada ne marfun bidamma wa huwa mudaf alkitab mudafun ilaihi min Allah wannan jar wa majarur din shine fi mahall raf'in khabar muftada. wasu ka ce a haza tanzilul kitab wannan saukarwar littafin ma'ana zama khabar mubtada mahzuf kenan tanzilul kitabi tanzil daga nazzala yunazzilu tanzil saukarwa wanda aka saukar da shi kaɗan kaɗan shi ake kira tanzil wa nazzalnahu tanzila muka saukar da shi kaɗan kaɗan wa qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila Allah ya ce mun saukar da shi kaɗan kaɗan a tsawon shekara ashirin da uku ana saukar da alkur'ani to wannan littafin min Allah daga Allah yake da ka duk labarin da ya kawo to labarin gaskiya ne ko an yi ko ana yi ko za a yi duk hukuncin da ya faɗa wannan hukuncin adalci ne shi yasa Allah ya wasafa kansa da sunaye uku yace Allah daga Allah ne wanda ya cancanci bauta Allah min al-ilah allazi yastahiqu al-ibadata wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta ka a hada shi da abokin tarayya abokin tarayya nan mutum ne dabba ne tsirrai ne ruwa ne iska ne sama ne ƙasa ne halittu ne duk ba cancanci a ɗau hakkin Allah a basu ba ko a haɗa su da Allah a cikin haƙƙin Allah al'aziz shine mabuwayi al'aziz suna ne na Allah ta'ala da ke kunshe da saƙonni guda uku saƙo na farko yana gaya mana Allah ta'ala sunansa al'azizu izza sifa ce ta zatin Allah da haka al'aziz ne fi zatihi da haka babu ƙasƙanci tare da shi ta kowace fuska sannan yana da sifa shine izza sannan yana aiki shine yu'izzu man yasha wa man yasha yana ɗaukaka wanda ya ga dama ya ƙaskanta wanda ya ga dama falillahi izzatu jami'a girma da buwaya da ɗaukaka na Allah ne shi kaɗai in Allah ya ƙaskanta ka ba mai iya ɗaukaka ka in ya ɗaukaka ka ba mai iya kaskanta ka alhakim shine mai yin hukunci kuma da hikima domin alhakim an ciro shi ne imma min alhikimati aw min alhukumi alhikima yin abu da tsari alhukumu yin hukuncin da ya dace to hakim ala wazani fa'il imma ma'khuzun min alhikimati aw ma'khuzun min alhukumi to malamai suka ce an tsago shi ne daga duka biyu min alhikimati wa min alhukumi to shi hukuncin Allah kashi biyu ne Daka wannan saƙo na alhakim wannan suna na Allah alhakim yana ɗauke da saƙonni guda biyar. Na farko yana karantar da mu cewa sunan Allah alhakimu, walillahi al'asma'ul husna fada biha, daka za a iya tawassali da wannan sunan a nemi bukata a wajen Allah. Na biyu shi wannan sunan yana ɗauke da saƙon cewa ko an ciro shi ne daga alhukumu ko daga alhikimatu to da alhikimatu da alhukumu dukansu Allah ta'ala yana da hikima kuma yana hukunci to hukuncin Allah kashi biyu ne akwai alhukumu shar'i akwai alhukumul kauni akwai abin da Allah yake hukunta shi a shar'ance ku tashi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi hajji ku bi iyaye ku sada zumunta ku yi gaskiya ku yi amana ku yi tausayi ku yi rahama ku haɗa kai duk waɗannan umarni ne shar'i akwai alhukumul kauni hukuncin tilas mutu rayu yi kuka yi dariya haife ka rashin lafiya ko kana so ko ba ka so samu rashi wannan hukuncin Allah ne ومن عاش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يسهو وما يتكدر سرور وحزن واجتماع وفرقة وأسر ويسر ثم سؤم وآفية to sannan ma'khudh min al-hikmati ita ma ta kasu kashi biyu akwai al suriya akwai al ga'iya ga'iyya ga'iya duk abin da kaga Allah ta'ala yayi akwai hikimar da ta sa shi ko ka san hikimar ko baka sani ba ko an sani a baya ko an sani a yau ko za a sani a gaba babu wata halitta da take jan gindi ko mai tafiya da ƙafa hudu ko mai tashi da fuffike face akwai hikimar da ta sa Allah ita sannan alhikima a suriya yin mutane da halittu kowa surarsa daban wannan ma akwai hikimar da ta sa Allah ya yi kuda a wannan surar ya sauro a wannan surar ya yi miciji a wannan surar ya yi kunama a wannan surar dukkan halitta da kaga an yi ta da wata sura ko kafa hudu ko biyu to haka ya kamata a yi ta kuma akwai hikima cikin yin ta haka shine ma'anan alhikimatul ga'iya wal hikima a suriya inna anzalna ilaikal kitaba Allah ya ce lalle haƙiƙa anzalna na saukar ilaika zuwa gare ka alkitaba wannan littafi na Alƙur'ani bil haƙƙi da gaskiya abin da ya ƙunsa gaskiya ne shi Allah da ya aiko shi sunansa alhaƙu ƙur'anin da aka aiko sunansa alhaƙu manzon da ya kawo sunansa alhaƙu kuma an turo da shi ne don a tabbatar da haƙu liyuhiqqal haƙƙa wa yubtila al wa law kariha al-mujrimun ina muka gano Allah ne al-haqqu Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haqqu Allah gaskiya ina muka gano manzon Allah ne al-haqqu Allah ce wa shahidu anna ar-rasula haqqun suka shaida annabi gaskiya ne ina muka gano Alƙur'ani gaskiya ne wa kazzaba bihi qaumuka Wahuwal huwa al-haq sun ƙaryata shi kuma shi ƙur'ani gaskiya ne kun ga kenan haqqu arsala al bilhaƙi, bil haqqi liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila ne ya aiko al da al-haqqu a tabbatar da haqqu shi yasa ce bil haqq al-haqqu rabbika fala takunanna min al-mumtarin jaqul jaa al-haqq wa al-batil inna al-batila kana zahuqa qul jaa al-haqq wa wa ma yubdi al wa ma yu'id shi yasa Allah ce bil da gaskiya ya sauka fa'abudillaha da haka ka bauta wa Allah shi kaɗai mukulisan. kana mai tantance kana mai tsarkake kana mai ikhlasin addina addini kadai lahu ga Allah shi kadai ka yi addinin ka saboda Allah kawai akan karantawan manzan Allah kawai duk wani aiki da muka yi komai yawansa komai faɗinsa komai ƙanƙantarsa ko a kanmu ya tsaya ko kan wani ya tsallaka Allah ba zai karɓe shi ba sai da shara'i uku na farko imanin me yi sai an samu imani na biyu sai an samu ikhlasi a yi don Allah kawai na uku sai an yi shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan babi ne mutane in ji malam ibn qayyim a cikin madarijus saliki na fi manzilati iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya ce mutane a babin ikhlasi da bin annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasu kashi hudu akwai wanda Allah ya azurta shi da ikhlasi ayyukansa dan Allah yake kuma ya azurta shi da mutaba'a akan kuma sunnar manzan Allah yake yi ita wannan shi kowa rabauta na biyu akwai wanda Allah ya azurta shi da ikhlasi ayyukansa dan Allah yake amma kuma ba azurta shi da mutaba'atu sunna ba baya bin sunna daka ya samu ikhlasi ya rasa sunna akwai wanda Allah ta'ala ya azurta shi da mutaba'a komai nasa yakan yi ƙoƙarin ya kwatanta ko ya musalta ko ya kamanta koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko ba dan Allah yake ba wannan ya samu sunna ya rasa ikhlasi ita wanda ya fi su taɓewa wanda ya rasa sunna ya rasa ikhlasi baya aiki dan Allah kuma baya yin yadda manzan Allah ya koyar da aka yi ce za a wa mutum tambaya biyu rana alkiyama liman kaifa gawa kai aikin nan kuma yaya kai aikin nan wa kai wa aikin kuma yaya kai aikin duk aikin da za ka yi a duniya kawa kanka tambaya don wa za ka yi aikin nan kuma yaya za ka yi aikin nan ice tambayar farko liman lillah kaif ala sunnati rasulillah da haka malam fudail bin iyad yake cewa akhlasuhu wa aswabuhu ice inna al'amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta ya yakuna khalisan sawaba al-khalis an kuna lillahi wahda uh, al-mutaba'a wa sawab an yakuna ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam to Allah azurta mu da yin abu dan Allah kuma ya azurta mu da yi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aqidan mu da ibadan mu da mu'amalan mu ala Allah ya ce ku saurara ku ji lillahi dinul khalisu tsarkakakken addini tsabtatacce tatacce gangariya lillahi ya tabbata ga Allah shi kadai gangariyan addini real addini inna dina inda lahil islam wa mai yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. wallazina takhazu amma wanda suka riki min dunihi wani Allah auliya a ya zame musu abin ƙauna, abin soyayya abin bauta kamar yahudu da suka ce ujiru dan Allah ne kamar nasara da suka ce isa dan Allah ne kamar maguzawa da suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne, ma suna cewa ma na abuduhum ba ma bauta musu illa li yuqarribuna face dan su kusantar da mu ila zuwa ga Allah zulfa mu samu lada mu ƙara kusanci muna bauta musu ne su su zame mana tsani zuwa ga Allah ba a bauta wa wani shi kuma ya bauta wa Allah ba a haka sai dai ka bauta Allah direct ba a wa Allah bauta indirect sai dai ka bauta Allah kai tsaye amma ba za ka ce ga wani ni in bauta masa shi ya bauta Allah shi in ya samu shiga ni kuma sai ya shigar da ni wa ga ma ana wannan ba a wannan sai dai kai ma ka bauta Allah wahdahu la sharika lahu inna Allah haƙiƙa Allah ta'ala ya hakumu yana yin hukunci bainahum tsakanin mutane da suke addini daban-daban da masu bin tunani daban-daban da masu ƙungiyoyi daban-daban wannan ƙungiya ta ce ni ce akan gaskiya yar uwata akan ƙarya wannan ta ce ni ce akan gaskiya ita ma wacce akan ƙarya wannan ta ce mu ne akan daidai waɗannan ba sa kan daidai to Allah zai hukunci ya ware masu daidan ya sa su aljanna wanda ba su daidan ba sai su tsaya su ƙara bayani fi ma hum fihi cikin abin da suka kasance ya na suna sassabawa wannan yace mu ne akan daidai wannan su ce ba su ne akan daidai ba inna Allah haƙiƙa Allah ta'ala la haji baya shiryar da man huwa kazibun wanda ya zama maƙaryaci kaffarun mai yawan kafurci. wanda ya haɗa kafurci da ƙarya ai abin yayi illa da yawa ita ƙarya akan kanta musifa ce sai kuma ta haɗu da suka yi ‘yan uwa da kafurci. Kafurci a kan kansa bala'i ne sai ya haɗu da ƙarya to Allah ya ce baya shiryar da hidayatul tawfiq shiryarwa ta ka dace a yi maka gamdakatar ka fahimci addinin musulunci ba a yi maka irin wannan in ka kasance maƙaryaci ne kai a cikin aƙidarka a cikin ibadarka a cikin mu'amalarka a cikin hujjojinka da dalilinka ƙarya kake ba gamsassu ba ne كفار على وزن فعال أي المبالغ في الكفر وأن كلمة أتكن كافرتي نعم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار الله سبحانه وتعالى لو أراد الله da Allah yana nufin irada shar'iyya ko irada kauniya an yattakhiza waladan ya riƙi ɗa mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd wa qalu ittakhadha Allah waladan subhana bal lahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun to ku masu cewa Uzair dan Allah ne wa yahudu Uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim wannan kawai sharar ƙarya ce daga bakinsu take fitowa to da Allah ya nufin an yattakhiza ya riƙi waladan ɗa lastafa da ya zaɓa da kansa ba ku za ku ce masa kuwa Allah ɗan ba ku dangana masa ba sai shi ya yi da kansa amma ya Allah ya ce ba ni da ɗa ban haifa ba ba a haife ni ba a ce a kana da ɗa ya ce ba ni da ɗa an ce kana da ɗa Allah ya ce to inda a kaddara ina son dan wa ya kamata ya riki dan da kansa ni to ban rika ba amma kuna ta danganawa Allah ƙarya lastafa da ya zaɓa min ma ya khuluqu daga abin da yake halitta ma ya sha'u abin da ya ga dama sai mai da shi dan amma subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa me amfanin da Ɗafa saboda abu biyu ne saboda tsufa da mutuwa amfanin ɗa tsufa da mutuwa in ka tsufa ya taimaka maka in ka mutu ya gaje ka to Allah ta'ala ba shi da waɗannan siffofin na gajiyawa na tawaya ba shi da su to me zai daɗa. ɗa mimma ya khuluqu daga abin da ya halitta ma ya sha'u abin da ya ga dama subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah huwa Allah shine Allah ta'ala wanda ya cancanci abota masa shi kadai alwahidu makaɗaici fi uluhiyatihi wa fi rububiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi alqahharu mai rinjaye wa huwa alqahiru fawqa ibadihi khalaqa samawati Allah ta'ala shine ya kirkiro sammai guda bakwai daga babu wal arda shi ya ƙirƙiro ƙasa bil haƙƙi da gaskiya wa ma khalaqana sama wal ardu ma bainahuma batila ba mu halicce su da wasa ba afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un ayahsabu al insanu an yutraka suda tun yana zaton za a bashi shi sakakai ba umarni ba hani khalaqa samawati Allah shi ne ya ƙirƙiro sammai guda bakwai wal arda da ƙasa bil haq da gaskiya yukawwirul laila shi yake shigar da dare alan nahari abu sarana wa yukawwirul nahara yake shigar da rana alal laili aifin laila a cikin dare wa sakhara shamsa shi ne wanda ya hore rana gashi nan ta fito ta faɗi ta fito ta faɗi wal qamara ya hore mana wata gashi nan shi ma yana tafiya a kan tsarin da Allah ya ɗora shi kullun kowanne daga cikin wata da rana ɗin ya jari yana gudana li ajalin musamma zuwa ga wani lokaci abin ambato abin iyakancewa shine tashin alkiyama ala to ku nutsu ku saurara ku ji wanda ya wannan aiki huwallahu shine huwa al-azizu shine mabuwayi al-gaffaru mai yawan gafara da jin kai da rahama ga bayinsa Malamin ibn Kutaiba yace kalman takwir yukawir din nan yace aslu takwir allafu yana nufin nannadawa nannade wa minhu kaurul imama ana cewa nadin rawani wani kuma yace at-takwiru tarhu shay'i ba'dahu ala ba'd ka jefa abu akan abu shi kira takwir malam abu ubaida ta yace yudkhilu hadha ala hadha abinda ake nufi da yukawiru Layla ala nahari zaka iya fassara shi kace mai shigar da dare a cikin rana mai shigar da rana a cikin dare a fassarar malam abu ubaida ko kuma yukawiru yukawiru layla yana wato nan na ɗera dare a bisa rana ya nan na ɗera na a bisa dare wato wata rana dare ya fi rana tsawo wata rana tafi dare tsawo a wasu lokuta wata rana awannin dare da na rana su daidai wa daida da duk wannan tsari ne na Allah akwai hikima kuma da ta sa yi haka na Wa ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون الله تعالى خلقكم shine wanda ya ƙago ku daga babu min nafsin wahidatin daga rai kwaya ɗaya shine annabi adam ya ayyuhan nasu qul ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا خلقكم شين ku. min nafsin wahidatin daga rai kwaya ɗaya shine annabi adam thumma ja'ala sannan ya halitta alja'alu bi ma'ana alhal ja'ala ya halicci minha daga wannan ran kwaya ɗaya ta annabi adam zaujaha matar ita wannan ran ta annabi adam ita ce hawwa'u Allah ya halicci hawwa'u daga annabi adam ko daga jinsin annabi adam ko daga kamar annabi adam ko daga ƙashin haƙarƙarin annabi adam wa anzala lakum kuma Allah ta'ala shine ya saukan muku anzala anan bi ma'ana khalaqa dan ba ruwan dabba ake daga sama ba ko wa anzala ba za ka ce ya saukar lakum a gare ku min an'ami daga dabbobi ba ma'ana anzala anan ya zo da ma'ana khal ya halicci lakum a gare ku min al-an'ami daga dabbobin ni'ima samaniyata azwajin dangogi masu aure guda takwas rago da tunkiya akuya da ɗan akuya sa da saniya raƙumi da taguwa su ne nau'i takwas ɗin da Allah ya faɗa samaniyata azwajin ya Allah shi ne yake halittar ku fi butuni a cikin cikunan ummahatikum iyayenku Allah shi yake halittar mutum a cikin mahaifiyarsa khalqan halitta min da khalqin bayan halitta anan an yi ijmali an dunkule khalƙan min da khalqin amma an fassara shi a cikin suratul mu'minun ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين wannan shine khalqan min ba'di khalqin khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa ثم جعل من بعد قوة ba, وشيبا يخلق ما يشاء a cikin cikin mahaifanku mutum yana mani ya koma jini ya koma tsoka ya koma tayi ai masa ƙashi ai masa jijiya ai masa ɓargo ai masa wayarin ai maƙofofi guda tara a jikinsa ƙofa biyu ta ido don ya gani ƙofa biyu ta kunne don ya ji kofa biyu ta hanci don ya shaƙa ya numfashi kofar baki da ta guda biyu da haƙoran tauna da na kwalliya da na gatsawa da na karyawa da na taunawa da na kwalliya 'yan gaba dake ga daktan haƙori nan kan shiga gonarsa ya muku kofa kuma ta gaba ya muku kuma kofa ta baya kaga wannan gwanintar yadda Allah yake tsara dan adam kenan khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta ma'ana hawa bawan hawa nutfan thumma alaqan thumma mudghan thumma azman thumma lahaman ma ambata sha'ara ila ghairi zalika min taqallubil ahwali ila ikhrajil atfali khalqan min ba'di khalqin sai Allah ta'ala ya ce fi zulumatin salatin a cikin duhu dufai guda uku jam'in duhu dufai ko dufanni duhu duhu duhu guda uku dufai kenan ko duhu duhu duhu duhu bayan duhu to an yi an yi halicci mutum a cikin duhu uku to wane duhu ake uku ake nufi wasu malamai suka fassara duhu uku da zulmatul batsani duhun ciki wa zulmatul rahim da kuma duhun mahaifa wa zulmatul mashima da kuma duhun tanin cikin mahaifa din akwai tanin da mutum yake fitowa da shi wanda ake tsaga din nan a zaro shi shi ake kira mashima to wannan shine duhu uku in ji wasu malamai daga cikinsu akwai ibnu zaidin akwai abu ubaida wasu ko malaman suka ce a'a ana nufin zulmatu sulbul abi duhun tsatsan baba wa zulmatu batsanil mar'ati da kuma duhun cikin baba wa zulmatun rahim da kuma duhun mahaifa su ne duhu guda uku da ɗan adam ya ratso kafin ya ga hasken rana zalikumullah wanda ya yi muku wannan aiki shine Allah wanda ya cancanci ku kaɗaita shi da bauta rabbukum shine ku shi ya kago ku shi ya mallake ku shi yake gudanar da rayuwarku lahul mulku mulki kadai duka nasa ne shi ya mallaki mulki da kai da abin da ka mallaka duka mallakar Allah ne kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب shi yasa duk mulki ko ya kare ya baka ko ka kare ka shi ko ba haka ake ta yi ba to almalikul haqiqi shine Allah shi yasa in ya kwabe mu duk ya rushe mulkin kowa ya tashi alkiyamin ma aka ma daina komai aka taru a gabansa zai ce limanil mulkul yau yau wa yake da mulki it ba magana sai Allah ne zai bada amsa ce lillahi alwahidul qahar mulkin ya tabbata ga Allah shi kadai mai rinjaye akan kowa da kowa la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanci a kadai tashi da bauta sai Allah shi kadai anna tusrafun wai me yasa ake kwana da tunaninku ji Allah ce me yasa ake kwana da tunaninku me yasa ba ku ganewa min aina tusrafuna an tariqil ba da hadha bayani bayan wannan bayanin ta kaka wani zai zo ya juya tunaninku ya juya kwakwalwarku ya juya hankalinku ya buga ku wani guri ya raba ku da Allah da manzonsa da addinin musulunci na'am in tasfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وفق أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور Allah ta'ala ce in takfuru idan kuka kafirce kuka butulce kuka kangare fa inna Allah haƙiƙa Allah ta'ala ganiyun mawadaci ne an kum gabarinku baya san imanin naku baya son ibadata ku in ba ku yadda ku bauta masa ba da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku da mazanku da matanku dukanku za ku haɗu da yaranku da manyanku a kan ku daina bauta wa Allah ba za ku cuce shi da komai ba haka da za ku taru mutanenku da aljanunku da mazanku da matanku da yaranku da manyanku da na da da na yanzu duka a taru cewa an wa Allah ba abin da za a cutar da Allah kamar yadda kuma an taru dan abota Allah ba abin da za a wa Allah shikenan ya yi nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid da Allah ya magana aikin hajji ce walillahi ala nasu hijjul baitu man istata ilay sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamina. Allah baya son komai da kowa idan ana ga an kafirce masa za a cuce shi yana son mu ne yana ƙaunan mu ne yana jin kan mu ne yana mana rahama ne saboda shi arrahimu ne arrahmanu ne arraufu ne kawai baiwarsa ce amma ba mu cancanci komai ba sai abinda Allah ya mana daga baiwarsa wala yarda Allah baya yarda li ibadihi ga bayinsa al-kufra su zama kafirai Allah bai yadda bai yi rijista ba bai amince ba wani ya je ya kafirci Allah bai aminta da kafirci ba duk da wasu sun fada cikin kafirci bi iradatihi wa mashi'atihi amma ba bi hubbihi wa ridahu ba wannan shine far baina al'irada shari'iyya addiniya da al'irada kauniya alƙadariya. abinda Allah ya nufe shi kaunan labudda an ya kuna. amma wa da aradahu shar'an ya yakun wa qad la yakun yasa al daban al daban abinda Allah ya ga dama daban abinda ya so ya yarda da shi daban Allah ya so ya yarda kowa ya yi musulunci amma wasu suna yi wasu ba sa yi Allah kuma ya kaddara bayinsa za su kasu biyu wasu su yi musulunci wasu ba za su yi ba shi yasa dole su kasu biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir to Allah ta'ala ya ce wa in tashkuru idan kuka yi godiya da aikinku da aƙidarku da mu'amalarku akwai godiya da aiki akwai godiya da fatar baki wa in tashkuru in kuka gode wa Allah akan ni'imar da ya muku ta musulunci yardahu lakum Allah zai yardan muku da wannan godiyar zai yarda da wannan godiyar da kuka yi ya kuma amsa muku ya ƙara muku shi yasa wato abu ta Allah ya ƙara masa yarda yace ce idan kai abu biyar Allah zai maka abu biyar duk kuma suna ƙur'ani idan ka gode Allah zai ƙara ma ina ayar da ta faɗa haka la in shakartum la azidannakum in ka kuka gode tabbas zan kara muku idan kuka ji tsoron Allah duk bala'in da kuka shiga sai ya ba ku mafita ina ayar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita na uku yace idan kuna istighfari sai Allah ya muku arziki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama'a samaaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ina ayar wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu Me haƙuri ladansa ba shi da iyaka ina ayar inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab yasa ce wa in tashkuru in kuka gode yardahu yardahu lakum Allah zai yarda muku da wannan godiya ma'ana zai karɓi ku. wala taziru waziratun wuzira ukhra waziratun mai ɗauke da laifi lataziru taziru ba ta ɗauke wuzira laifin ukura wata ma'ana taƙaice wani baya ɗaukan laifin wani kowa zai zo da nasa laifin ne ba za a rage ma a ƙara ma wani ba ba za a ƙara ma wani a rage maka ba kowa zai zo da kayansa ne ranar alkiyama summa ila rabbikum sannan zuwa ga ku Allah ta'ala marji'ukum makomarku kowa sai ya koma ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna ila inna ilaina thumma inna alaina hisabahum fayunabbi'ukum Allah zai ba ku cikakken bayani bima kuntum da abin da kuka kasance ta na kuna aikatawa man waje da khairan فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إنه للشي الله تعالى عليم yana da cikakken sani bi za sudur da abin da ke cikin ma'abociyar kirji ita ce ne zuciyoyi abin da zuciya ta kunsa shi yasa aka mata alkunya da ma'abociyar kirji saboda a kirji take to Allah ya san abin da zuciya kowa ta kunsa wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur na'am wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر idan cuta da tsanani ta shafin mutum da a rabbahu sai ka ga yana ya Allah Allah ka ba mu kaza Allah ka yaye mana kaza Allah ka kawo agaji Allah ka kawo ɗauki Allah ka yi kaza muniban yana mai komawa ilaihi zuwa ga Allah shi kaɗai thumma idza khawwalnahu ni'matan minna Allah ce sannan idan muka bashi muka mallaka masa wata ni'ima minhu daga wajen Allah ta'ala nasiya sai ya manta ma kana ya da'u abin da ya kasance yana kira ilaihi zuwa gare shi min qablu kafin saukar wannan bala'i malamai suka ce ai nasiyar du'a allazi kana yatadarra'u bihi ila Allah ta'ala ya manta da addu'an nan da ya dinga kankan da kai ya dinga addu'a ya dinga rubuto ta abin a masa addu'a Allah ya biya bukata kuma yanzu shiru ko nasiyar durran allazi kana yad'u Allah ila kashfihi ya manta da wannan bala'in da ya same shi wanda ya dinga magiya ya dinga kirari wa Allah don a yaye masa ko nasiya Allah allazi kana yatadarra'u ilaihi ko ya manta da Allah din kwata kwata wanda shine kuma iyaye masa wannan bala'i wannan ɗabi'a dan adam ce yana cikin bala'i ya iya koma ga Allah ɗalibai an kusa jarabawa sai ga an cika masallaci Allah Allah Allah mu ci jaraba da an ci an ko mai ko a dawo masallacin ashuzudu shukuri a sujada godiya sai a ce ana da fati ana da kaɗe kaɗe ana da rairaye an ci jarabawa an gama makaranta an samu ni'ima Allah an maka karatu ka gane an maka jarabawa ka ci me ya kamata ka wa Allah da ya buɗe kwakwalwarka ka gane karatu kuma ya sa ka ci jarabawan me ya kamata kai masa sai ka faɗi kai godiya ka ɗan samu canjin ka kai sadaka amma sai a ce muna da taro za a kece rawa za a fetse ƙungiyar ɗalibai za su yi kaza za su yi kaza sai a zo a saɓa Allah to shi yasa al'amari sai ya rikici ni'ima Allah ya maka ta aure sai kai walima ka yanka rago ka gayyaci abokanka adadin wanda za su iya cinye ragon ka gayyace su ka ba su dan kati ka ce to ina gayyata wani da wani da wani mutum arba'in ne mutum hamsin ne ka samu wani gida ko wani kango ko wani guri rufaffe a zo ka ce to na gayyace ku ne don ku cinye ragon nan tas kuma ku yi mun addu'a Allah ya bani zaman lafiya ni da wannan mata da na aura gida ne Allah ya baka ka gama katon gidanka ka samu fili fetal ka gina shi kai ɗaki to ba laifi ka gaya wa abokanka ku zo a yi abinci a ci wannan shi ma cikin alfiƙi alamu zahibul arba ya ce yana daga cin abin da larabawa suke wa Allah godiya a kai in ko ya dawo daga tafiya addini bai hana ba ko bai ce ai ba amma an kai kayi abu mai kyau daga cikinsu akwai walimar a aure wanda wannan shari'a ta yi umarni in mutum ya tashi daga rashin lafiyan da ba a jin zai tashi ba laifi a zuwa taya shi murna ya abinci in mutum ya dawo daga tafiyar da ya bata a an da rai da shi nan ma ba laifi ya kira jama'a ya abinci haka mutum Allah ya azurta shi da haddace tilawa ya haddace Qur'ani ba laifi ya tara mutane su ci abinci haka mutum ya yi sabon gida ya tare ba laifi ya gayyaci mutane su ci abinci amma ba wani hadisi da yake kai kawai aikin alheri ne in kai kana da ladan niyyar ka in ko baka ba baka da alhaki ko daya wannan ni'ima da kuka gani wanda wata dabara ce ko ta hikima ce ko na azanci ne ko ko kamun kafa da ne da wani ko da wance ko da kaza shi ya jawo min wannan abun ba ma kai tsaye daga Allah bane kul Allah ya ce tamatta to ɗanɗana ka ji daɗi bi ka da kafircinka ƙalilan ɗan kaɗan dan kashe ka zai yi innaka Allah ya ce tabbas kai min ashabin nari kai ɗan wuta ne to Allah ne kaɗai zai ce maka ɗan wuta ka shiga amma duk wanda ya ce ma ɗan wata a duniya ba shi da tabbas amma Allah ya ce to ɗanɗana kafircinka kaɗan ka zo in danna ka a wuta to wannan shine dannawa ta gaskiya amma duk wanda ya ce zai danna ka a wuta ba Allah ba to gaibu ne ba wanda yake ba wani wanda saboda imaninsa za a yanke masa zaman aljanna ko saboda kafircinsa ba mutuwaye ba a yi masa hukunci da wuta sai dai a wa aikinsa hukunci wanda ya mutu da imani zai shiga aljanna wanda ya mutu da kafirci zai tafi wuta amma shin wannan ya mutu da imanin wannan ya mutu da kafircin sai abin da ya bayyana zahiri in ya mutu da imani muna sa masa ran tafiya aljanna in ya mutu da kafirci lalle muna tabbatar da kafircinsa zai kai shi wuta wannan shine abin da ya kamata akwai hunaka farqun baina al-hukm ala wal ala al bambanci tsakanin in ce aiki kaza kafirci ne da kuma in ce wani kafiri ne aiki kam in kafirci ne tilas kowa yake yin sa ka ce aikin nan kafirci ne to amma shi da yake ya zama kafiri ko bai zama ba sai a duba sharuɗan zama kafiri da kuma abubuwan da suke hana mutum ya zama kafiri idan sharuɗan suka tabbata mawane idan suka koru shikenan hukunci sai hau kansa wannan shine abin da malaman sunna suke kai na'am أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر يذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله تعالى أمن هو قانت yanzu wanda ya kasance mai yawan bauta domin alƙunut yana nufin addawamu alal ibada cikin ma'anoninsa kullun lahu qanituna kowa ga Allah yana kunuti bi ma'ana yana bauta walƙanitina walƙanitati da masu bauta maza da masu bauta mata ya maryamu kunuti li rabbiki ya maryamu ki yi kunuti ga Allah ma'ana ki bauta wa kanat min alqanitina tana cikin qanitina amman huwa qanitun inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi wa qumu lillahi qanitina ay sakitina kunuti yana da ma'anoni da dama tsawaita ibada kyautata ibada dawwama akan ibada yin shiru lokacin da ake ibada da nutsuwa da mai da hankali duk ana kiransa kunuti addu'a ga mumini Allah ya ceto shi ana kiransa kunuti addu'a ga kafiri Allah ya dammara shi ana kiransa kunuti ita kunuti kafa ku ɗauka kullum sai in za a tsine wani akwai kunuti na jawo alheri akwai kunuti na tunkuɗe sharri za ka iya daga hannu ka yi kunuti Allah ya taimaki wani kuma za ka iya kunuti Allah ya ɗau fansa a kan wani kunuti kenan tana da fuska guda biyu akwai kunuti don a jawo alheri akwai kunuti don a tunkuɗe sharri to duk wannan cikin ma'anonin kunuti ne sai Allah ta'ala ce yanzu wanda ya kasance ƙanitun, huwa ƙanitun, wanda ya kasance mai ibada ne tsantsa ga Allah ana allaili a cikin awannin dare a sa'o'in dare yana tashi yayi ibada sajidan yana mai yin sujada ga Allah a cikin sallah wa yana mai tsayuwa yana sallah yana yin wannan ne ya hazarul akhirata yana tsoron gamuwa da Allah ranar alkiyama ju kuma yana wannan ne yana fatan rahmata rabbihi samun rahamar Allah dama ibada ai an gina ta ne akan girmama Allah da ƙaunar Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah qul to zai daidai da wanda baya wannan amsa a'a qul to ka faɗa hal yastawi allazina ya'lamun yanzu waɗanda suka sani za su yi daidai wallazina la ya'lamuna da waɗanda ba su sani ba yanzu mai ɗaukan littafin sai tafi makaranta ya yi karatun addini ko ya karatun zamani ko ya karatun rayuwa zai yi daidai da wanda yake zaune baya karatun kwata-kwata kun ga wannan aya ta nuna mana mahimmancin neman ilimi mahimmancin karatu wajibi ne musulmi su tashi su yi karatun addini mai zurfi kuma su yi karatun zamaninsu mai zurfi duk wani fanni da muka san yana da amfani wajibi ne musulmi su tashi su karanta shi kai ko da akwai sharri a cikin abu a karanto shi tare da sharrin kai ko sharri ne tsantsa ya kamata a san shi domin rashin sanin sharri yakan sa a fada sharri domin wani sharrin ba za mu san shi ba sai in wani ya karanta in ka ce akwai sharri aka ka sani duk wanda ya san sharri a duniya karanta shi to ya bari kai ma ka karanta kai ma ka ga sharrin domin wani malam yana cewa ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rifu sharra min al khairi yaqa yace na koyo sharri ba fa danne sharri ba litawqihi dan na tsare kaina daga sharri wanda bai san sharri bambancin su da alheri ba sai ya fada cikin sharri ya dauka alheri ya fada ko alheri ya zo masa ya masa kan wato rashin sanin sharri da alkhairi yakan haifar da mutum matsala matsalar shine ana so in kaga alheri ka tabbatar alheri ne sai ka aikata shi ana so in ka ga sharri ka tabbatar sharri ne sai ka bar shi to in matsala ta faru ga mutum sai ya ga alheri ya ƙi aikatawa sai ya ga sharri ya kuma san sharri ne kuma ya aikata to wannan musifa ce ita ma sannan akwai wanda sai ya ɗauki alheri shine sharri yake gudunsa sai kuma ya ɗauki sharri shine alkhairi sai yake aikata shi yana aikata sharrin ne shi a gurinsa yana aikata alheri can kuma yana gudun alherin can ne shi a zatensa shi ne sharrin kana wunsa da alheri yana ruga da gudu kuma yana tafiya wajen sharri wannan shine musifa don haka ka san sharri ma rahama ne ka san alheri rahama ne kuma Allah ya azurta ka da aikata alheri da barin sharri shi ma rahama ne shi yasa duk malaman fiqihu sun san sharri shi yasa suke mana bayanin sa har suna cewa idan sharri biyu ya haɗa wa mutum ya zai yi sharri biyu ya haɗu ba za ka iya guje ma duka sharrin guda biyu ba ya za ka yi sai ka duba wanda ya sauki idan alheri biyu ya haɗu ba yadda za ka yi ka yi su duka ko ka bar su duka ya za ka yi suka ce sai ka ɗauki wanda ya fi alheri shine malam sa'adi ya wake wannan ƙa'ida ta malaman usul ice addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi wa ضده تزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار wala muharramun ma'attirari malam ya ce haram tana iya zama halal in an shiga bala'i halal wajibi yakan sauka daga kanka in an shiga wani bala'i cin mushe me haram amma akwai yanayin da ake cin mushe ko babu famanu turra ghaira bagin wala adin fala isma asalin sallah a ya ake a tsaye ayi rukuwa a in mutum bai da lafiyar da zai iya tsayawa tsayuwa ta faɗi ruku'u ya faɗi sai daga zaune idan ya kasa sai ya a kwance da tsayuwar da ruku'un da sujada duk sun faɗi sai dai ya yi su da nuni kuma sallar ta yi in ana yaƙi abu ya rikice za a iya yin sallah ba alwala ba kallon gabas ba ruku'u ba sujjada ba karatun fatiha ba karatun sura ba sallama ba tahiyya kuma sallah ake yi inna ma huwa takabiru wal isharatu bir ra's annabi ya ce abin da ya rage muku ku yi kabbara ku yi nuni da ka ga yanayi yakan situation daban-daban ana iya samun sa kuma a ibada a haka shi yasa karatu ba abin da ya fi shi daɗi ka yi ka mai zurfi na addini ka san Allah da ya halicce ka kuma kai karatun ka na zamani ka san a wani zamani kake ciki ya za kai ka ɗauko addinin musulunci ka kawo shi zamanin da kake yayi daidai da zamanin da ake bukata kenan kun ga qur'ani an saukar da shi sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu amma har yau ya dace da zamanin keke zamanin jaki zamanin alfadari kuma ya zo zamanin intanet da kwamfuta da sciences yana tafiya da kowane zamani musulmi suna amfani da duk wani fasaha da duk wani ci gaba su yada addinin musulunci ku duba softwares da ake ta ko yanzu a cikin abin nan za a iya naɗan maka ƙur'ani izu sittin a sa maka a handset ɗinka da musulmi musu karanta wannan baya za su yi asali wajen music ne fa sai mu sa ƙur'ani mp3 duk inda ka ganta a jikin kwalinta an yi ta ne don a ji kiɗa amma sai mu zo mu dilitin din file din da ke ciki mu saka qur'ani izu sittin ko wa'azi ko mu ji daidai kun ga an juya technology in ka shiga website na musulunci zaka gani islamic site ga sunan da yawa in ka shiga islamtoday.net na su Dr. Salman Auda ko ka ga islamway.com ko ka ga islamcan.com ko ka shiga www.sultan.org/a kaga website sama da dubu na malaman musulunci na duniya sun yi karatuttuka wani mai hoto wani mai sauti wani rubutu duk gashi an yada su a intanet kun ga ashe musulmi sun yi amfani da wannan technology wajen yada addinin musulunci a duniya shi yasa wanda bai sani ba da wanda ya sani ba fa za su yi daidai ba sai Allah ya ce inna ma yatazakkaru lalle kadai masu tuntuntuni masu hangen nesa ulul albabu su ne masu hankali mahaukaci ne mutum ai ba zai hango nesa ba qul Allah ta'ala ya ce ka faɗa ya ibadiyal lazina ya ku bayina waɗanda kuka yi imani amanu ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah mahaliccinku lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata fi hazihi hayatid dunya a cikin wannan fi hadhihi dunya a cikin wannan duniya hasanatun suna da kyakkyawa lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata fi hadhihi dunya a wannan rayuwar ta duniya hasanatun suna da musanyanta ita ce aljanna za a ba su aljanna hal jaza'ul ihsan illa al ihsan lillazina ahsanu husna wa ziyada wa ardullahi wasi'atun ƙasar Allah tana da faɗi in an matsa maka yin musulunci a nan a unguwar nan sai ka koma ta unguwar in a garin nan sai ka koma can garin in a wannan ƙasar sai ka koma can ƙasar shine fassara ta farko fassara ta biyu ana kwaɗaitar da mu aljanna wataƙila a nan gombe ka rasa fegi ɗaya ko a kano ko a kaduna fegi ɗayan da zaka gina ma babu allah ya ce to jira akwai katafaren gida aljanna sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqina an yi tanadin ta ga masu tsoron Allah wa ardullahi wasi'atun kasar Allah yalwatacciya ce fadadaddiya ce fangaleliya ce inna ma yuwaffas sabirun lalle ana sakawa masu haƙuri ne kaɗai a jarahum ladansu bi gairi hisabin ba tare da iyaka ko lissafi ba nan za mu tsaya akwai ana gayyatar dukkan masu halartar tafsir ɗin nan zuwa ziyarar gidan marayu da kansil take ƙoƙarin ginawa za a haɗu ƙarfe tara na safe wurin haɗuwa nan masallacin wancan gini da muke yi kowa san gurin aiko to abu ku sa adires ba yana kusa da deport za a ji 'yan hizba a gurin kusa da deport a nan kan kwana don muka samu katafaren fili ake gina gidan marayu to muna so kowa ya je ya ga ya zami a ƙarasa ginin nan a tabbatar da cewa ayyukan da ake so a yi a gurin sun gama tabbata to shine ake gaita kowa gobe kafin mu wuce dai ba a biya gurin mu ga aikin sannan kuma kowa sai ya je ta tunani kafin shekara mai zuwa muke so a ƙarasa wannan ginin activities ɗin da ake gaba ɗaya na marayu a nan za a gabatar a ga ajujuwan da aka yi da gidan kwana da aka yi da duk abubuwan da aka yi a gurin kowa ya je gani da idansa shi ma ya dorar cewa ga irin nasara da wannan kwamiti ya ci na samar da wancan katafaren guri da kuma ginin da ake da proposal din abin da aka shirya za a yi dangane ga harkar sababbin musulunta da kuma marayu da haka muna fata waɗanda suka shige gaba wajen ba da gudunmawa ta lokaci ko ta abin nan kuɗi ko ta fasaha saboda muna da injiniyoyi muna da likitoci muna da architects muna da engineers muna da lauyoyi kowa yana ba da gudunmawa muna da ma'aikata a ɓangarori daban-daban duk a cikin wannan kwamiti suna ba da su ta fasahar da Allah ya ba su da dabarar da Allah ya ba su da hikimar da Allah ya ba su kowane musulmi muna neman sa kowace irin fasaha kake da ita da dabara da hikima da wayo da azanci zo da shi watakila inda Allah ya sanar da kai din mu bai sanar da mu ba sai zama inda ake neman ai aiki yanzu injiniya zo zai zane zane kaga ba za a gayyato ni ba tunda ba nahawu bane ba tafsiri bane sai in kauce in ba injiniya gurin ce to zo ka zauna yau ko filin ka ne aka zo ana wani lankwashe lankwashe ana juye juye sai mu ce ina lauyan mu abun fa ya zama akwai lankwasa a ciki lauyan mu ya iso shi zai bada bayani wani bawan Allah ya kawo kuɗi dubu goma a sa asusun kula da waɗanda suka shiga addinin musulunci wani ya aiko da atamfa turmi biyar a bawa marayu da waɗanda suka musulunta su ɗinka kayan sallah daga wata baiwar Allah ta aiko turamin atamfa guda biyar da kuma dukkan kaya a saka su a kwamitin da ya dace Allah ba mahaifiyarta lafiya kuma Allah ya ba mu ikon yi wa mazajenmu biyayya in ji ta wani bawan Allah ya aiko da ɗari bakwai da jamfa ɗaya a bawa ‘yan uwa a taimaka da addu'a Allah ya biya masa dukkan bukatu na alheri to abin da ya shigo kenan yau mun ce kowace rana abin da ya shigo za mu yi bayani wannan iya yau ne banda batun jiya da shekaran jiya duk muku bayanin abin da yake shigowa kullum a ƙarshe kuma za a tattara a wa mutane bayanin duka abin da aka samu sannan kamar da aka yi wancan shekarar ranar duk da za a fasa waɗannan a yi mutane rabon kayan nan gaba ɗaya to za a zo har da 'yan jarida su ga waɗanda aka miƙawa domin wannan yana daga cikin abin da zai zaburar da wasu su ci gaba da irin wannan aiki na alheri ko mun sani ko bamu sani ba fatan mu kawai ɗaya ne Allah ya yarda da wannan aikin namu kuma ya sa mu a cikin aljannarsa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ka zo zaka musulunta kai ne kake so ka shiga musulunci da yardaka da amincinka ko wani ya takura ma dole to masha Allah bari gaya maka kalmar da ake kudirce ta a zama musulmi sai ka faɗa in na faɗa sai in fassara ma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace da larabci shine barin fassara ma da Hausa ko da Hausa na gaya ma ka kujire kenan, ka ce daga yau ka da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kace ka da annabi Muhammadu manzon Allah ne da ya aiko shi da ƙur'ani da musulunci dan ya shiryar da mutane ka yadda da wannan me sunanka a da sunanka da James, james ko jamus James yanzu fa adamu to a ci gaba da kiranka adamu ko to shi kenan yanzu sunanka adamu jiya kaji mun yi bayani cewa annabi adam sunansa ya zo sau ashirin da biyar a cikin alkur'ani so da ka suna ne na baban kowa adam da ka yanzu sunanka adam daga ina ka fito adam gidan biyu ok to yanzu akwai abubuwa da suka hau kanka adamu sakamakon shiga da kai addinin musulunci za ka ɗan tsaya tukunna a garin nan a maka kwasa-kwasai da karatu da ilimi da abubuwa da wanda ya shiga addinin musulunci ya kamata ya sani kakka tafi tukunna ga ga 'yan kwamitinmu nan za su haɗu da kai su maka bayani akwai abubuwa biyu da suka hau kanka ɗaya na gaggawa ne na yanzu yanzu ne akwai kuma wanda kuma shi karantarwa ce zai ɗau lokaci aƙalla wata shida zuwa biyar ko uku don a fahimtar da kai abin da ka shigo na addinin musuluncin aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa don ka shigo shi da ilimi kai ma ka samu ilimin da za ka iya wa wani bayani akan musulunci da muna maka congratulation da shigowa musulunci Allah ya tabbatar da kai maka albarka ku kuma yan kwamiti sai ku koma gefe da shi ku masa bayanin da kuka saba wa wanda ya shigo addinin musulunci me zai yi yanzu za su yi maka bayani me ya rage maka a gaba za su yi maka bayani kai kuma da abubuwan da yake damun ka sai kai musu bayani su kuma zai san ta fuskar da za su taimaka maka Allah ya tabbatar da kai a musulunci ya maka albarka اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك